أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاشي درسينا ستين دبير أتكين كراتم من إزيا يو شابيو غوة رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود دريه ودود سلاتين دا أكو wadda ta yi daidai da a biyu ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya za mu tashi muna cikin wannan shine zai zamanto darasi na uku kenan a cikin kitabu zaka a cikin babu zaka darussan da suka zo akan wato babin zaka za mu tashi fasali da malam ya ce faslun fi zakatin na'am fasali da yake bayani akan zakar dabbobi an na'am ana ce musu dabbobi na ni'ima su ne dabbobin gida waɗanda suke za a bayanin waɗanda jinsi ne wanda zakka take tabbata a kansu waɗanda kuma jinsi ne wanda babu zakka a cikinsu ya ce wahi al'ibilu walbaƙaru walganam su an na'amu dabbobin gida waɗanda ake fitan musu da zakka su ne al'ibil raƙuma walbaƙar da shanu wal da tumakai da awakai alghanam ya hada al wal ma'az da tumakai da kuma awakai sun shiga cikin alghanam da yake jinsi ne jinsi ne babu guda daya ba za ka ce ghanamatun ba wato a guda daya sai dai ka ce ba'ana wato a tinkiya ko abin nan ko ma'aza akuya waɗannan su ne waɗanda suke zakka take wajaba a kansu a cikin dabbobi ma'alufatan ausa'ima sawa'un ma'alufatan wadda ake ciyar da ita ce an ɗaure ta ana zuwa ana sayo mata ciyawa da dusa ana ciyar da ita wato ko kama wanda yake da gidan gona wanda ya ajiye a awakinsa da tumakansa da shanunsa a cikin gidan gona yana zuwa yana sayo musu harawa ko kuma daga cikin harawar da ya noma ana ba su daga cikin wato noman da ya yi akwai harawa da ciyawa da ake ba su wani ita ce al-ma'lufa wadda ake ciyar da ita ake ɗaukar nauyin ciyar da ita da shayar da ita au sa'ima ko kuma wadda take kiwo aka bata tana kiwo za a tafi da ita kiwo tun safe da makiyayi ta je ta kiwo ta sha ruwa a tafki ta ci daga cikin ciyayi sannan in yamma ta yi a dawo da su wani ita ce as-sa'ima amilatan au muhmala aiki take yi ita ce wadda ake wato ake dora mata ko ake noma da ita ko kuma take duka take ɗiban ruwa ko kuma ake dora mata kaya masalan saniya haka ko abinan ko taguwa wadda ake mata wannan ita ce al'amila kenan au muhmala ko wadda aka kyale ta wadda kawai sai dai a yi kiwonta ya zamanto kan cewar abinda aka ba a dora mata wani aiki wannan tafsilin a wannan itlaƙin a mazhabar maliku ne malik ya ce dukkan dabba ta gida in dai dabba ce to akwai zaka a kanta sauran malamai kuma sun ƙayyade ta da cewa sai idan wadda aka kyale ta ne tana kiwo kuma ya zamanto ba a dora ba wadda ake horar da ita take aiki ba wato shanu ko awaki ko raƙuma wanda za a je a kiwo a je a kai su kiwo a dawo da su a sha a tatsi su in sun yi kiba a sayar da su waɗannan su ne ake fitan musu da zakka amma duk wadda take wani aiki ko da aka ɗaure ta ana bata abinci ba a fitan mata da zakka wanda yake kuma wannan shine sahihi sabanin abin da malik ya tafi kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fil ibili fi sa'imati minha a cikin raƙuma waɗanda suke an ƙyale su suna yin kiwo shine a saima a kuma hadisin a saidina abubakar da ya rubuta ma wanda anas ya wanda ya rubuta bayanin sadakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wadda ita ce wadda Allah ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a ciki yana cewa fil ghanami fi sa'imati minha a cikin awaki waɗanda suke kiwo ba waɗanda aka ɗaure su ake ciyar da su ba wannan shine hujjan jamhurin malamai hanafiya da shafi'iya da hanabila saɓanin malik malik ya ce wannan ƙaidi ya fito abinda ake ce ma a cikin usul makarajin galib galibin dabbobi haka suke ba ɗaure su ake yi ana ciyar da su ba galibin dabbobi haka suke an sake su suna yin kiwo ne saboda haka idan kaidi ya zamanto an ambace shi bisa galibi cewa galibi haka abu yake to ba a ɗaukan hukunci daga wannan kaidin saboda haka malik ya ce wannan kaidin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'ima babu mafhumi ba za a ɗauki hukunci daga wannan ba kawai an ambace shi dan haka yake kamar kamar inda Allah ta'ala yake cewa waraba'ibukum allati fi hujurikum da agolanku waɗanda kuke su a gidanku yanzu za ka ce idan mutum kana da agola amma ba ta taso a gidanka ba za ka iya aurenta? Hmm? na'am kana da mace ka auri mace tana da ya da ta haifa a wani gidan kafin ka aure ta wannan yar ba ta zo tare ba ta zo gidanka ka zamanto kai ne mai kula da ita ba ta girma a cikin gidanka a'a ta girma a cikin gidan 'yan uwanta ne ya halatta ka aure ta eh eh ya halatta dakta me hujjaka eh? bi halatta ba saboda 'yar matakka ce 'yar matakka ce 'yar hmm? matakka ba za ka aure ta ba sawa'un ta renu a gidanka ko bata renu ba to amma a cikin alkur'ani sai aka kawo kaidin cewa ta renu a gidanka waraba ibukum lati fi hujurikum agolanku waɗanda suke suka renu a cikin gidajenku a cikin ɗakunanku hmm? agolanku wanda suka renu a cikin gidajen a cikin ɗakunanku to wannan kaidi shine wanda malamai suke cewa kharaja maharajin galib saboda galibi agola za su taso a cikin gidan mutum ne don haka aka ambace shi ba wai don a nuna kaidi ne da yake nuna kan cewa agola wadda bata taso a gidanka ba za ka ya halatta ka aure ta ba hukunci aka fitar da wannan kaidin ba to irin wannan fahimtar imam malik ya sa a kan wannan hadisin fil ghanami fi sa'imati minha sai ce a sa'ima din nan kharaja maharajin ghalib galibin dabbobi galibin ki wato abinan dabbobin da ake kiwon su waɗanda irin waɗanda ake sakin su ne suna kiwo ba wanda ake ɗaure su a gida ba don haka wannan kaidi ba za a ɗauki hukunci a kai ba don haka ya ce dukkan dabba za a fitar mata da zakka wasu sahih kaidin da aka don duk abu idan ya zo a cikin a ce wannan shine galibi akan mawashi za a iya yin musu akan wannan saboda akwai dabbobi wanda suke aiki al'adar larabawa kusan a kowane gida za ka ga mutum yana da raƙumi wanda yake zuwa ake ɗebo ruwa a cikinsa ake ɗebo ruwa a kansa ake ɗauko itace a kansa ake ɗauko dabino daga gona a kansa kuma ba a ji kan cewar sun ce waɗannan raƙon ba a ƙirga su a cikin wanda za a fitar da zakarsu ba ba a ji an ce suna fitar da zaka a kan wannan ba abinda suka san suna fitar da zaka waɗanda ake kiwo a waje saboda haka wannan ya nuna wannan mazhaban jumhur ita tafi karfi a nan wajen sabanin abin da malik ya tafi akai dan haka idan mutum yana da dabbobi idan mutum yana da gona wanda yake kiwo ana fitar da wanda yake kiwo ana fitar da su ana ciyar da su abin nan wanda wato ake zuwa ana kiwo da su su ne zai fitar musu da zakka amma wanda yake ya ɗaure su ba zai fitar musu da zakka ba to yanzu kenan masu livestock nan wanda suke da manya-manyan gonannaki nan da suka zuba makudan kuɗi a ciki suna yin fatinin ana mayar da wato awaki da tumakai su zamanto manya sannan a tura su Legas a je a sayar babu zakka a kansu kenan in sun cika shekara sai dai a cikin kuɗin haka za mu ce a ƙaulun jimhur babu zakka a ƙaulun malik akwai zakka a ƙaunin malik akwai zakka hmm. to saboda haka wannan matsala ce kuma gaskiya su shek yusuf saboda duba da rabon talakawa da kuma irin halin da yanzu dukiya ta zamanto halin masu kiwo ya zamanto na wannan zamani suke wajabta zakka akan hatta waɗanda ake kiwonsu wanda aka sa su dabbobi wanda aka sa su a cikin gona suka rinjayar da wannan saboda duba da la'akari da irin duba da maslahan talakawa duk da yake idan ma ba su fitar da zakka ta su dabbobin ba kudin zakka za ta hau kansu sai dai kawai za su yi jinkiri za su yi jinkiri kuma nisabin kuma zakkar da ake fitarwa ba lai ta zamanto daidai da zakkar kudin ba watakila zakkar kudin tafi ma yawa za ta fi zakar ita kanta dabbar kamar yadda za mu gani hmm. wala ta jibu fi ha zakka ba ta waje ba a cikin wani wata dabba in ba daga cikin waɗannan jinsi guda uku ba raƙuma shanu da tumakai da awakai minal haili kamar dawaki babu zakka a cikin dawaki don mutum ya yi gona ta dawaki yana kiwonsu yana sayar da su wannan ba za a ce za a fitar musu da zakka ba wal da alfadari wal hamir da jakuna jakai babu zakka a kansu komai yawansu wal da bayi bayi idan domin bayi ga shi dai mutum ne amma ana kirga su a cikin dabbobi su ma babu zakka a cikin su dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa alal muslim fi abdihi wa fi abdihi wa farasihi sadaqa babu babu zakka akan musulmi a cikin wato bawansa da kuma dokinsa wanda yake hawa babu zaka akan wannan to bisa wannan ne malamai suka ce hatta kajin gidan gona da mutum yake kiwonsu da talatalo da agwagi da yake kiwonsu da, da salwa dinnan da ake kiwonta yanzu duk babu zaka a ciki in ka ce akwai zakka ta za ka ce nisabin nawa ne nisabin ka gani in ka ce za ka yi nisabi sai dai ka kirkiro da tunaninka shi ku takdiri duk wani takdiri da shari'a ta yi duk wani takdiri da shari'a ta yi hankali baya shigansa hankali baya shigansa baka cewa a kai kana ganin yau lokaci ya canza sallah azhar a rinka yin ta raka'a uku dan takdirin sallah azhar da raka'a hudu takdiri ne na shari'a saboda haka kiyasi baya shiganta annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai yake yin takdiri shari'u shine kadai yake takdiri dan haka kaga ba zai yiwu ka ce ga takdirin zakar a kaji ba ko tattabaru ko makamancin wannan da kiyasi tunda babu nasi akan wannan saboda haka babu zakka akan su sai dai akan kudin da suka shigo shine zaka fitar musu da zakka hmm? eh babu ai gashi nan ya ce gashi hadisi laysa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa babu zaka a kansa wala fil mutawallidi min adh-dhiba'i wal ghanam haka zalika babu zakka a cikin abinda aka haifa na daga waye baye da aka yi tsakanin tsakanin a barewa da kuma akuya ko tinkiya baye idan aka ɗauke barewa aka sanya ta a cikin garken awaki dan taure ya yi mata baye sai ta haihu ya zamanto abin da aka haifa barewa barewa dan taure dan taure to babu zakka akan wannan ba za a kirga shi a cikin zakka ba domin babu zakka akan barewa ita kanta idan mutum da mutum zai yi garke na bareyi na barewa ba zai fitar musu da zakka ba ba a hada barewa da da tumakai da awakai amma bauna ana hada ta tare da, da, shanu saboda duk jinsi ɗaya ne haka zalika raƙumi mai tozo biyu wanda ake ce masa a albucht raƙumi mai tozo biyu irin wanda yake a can ƙasar china ɗin nan mongolia da sauransu ana hada shi da raƙumi na gida wanda muka saba da shi na larabawa a hada su a cikin ƙidaya nisabi da kuma wajen fitar da zakkarsa an fahimta amma barewa tunda ba a hada ta tare da awaki a fitar da zakarta to abin da aka haifa yayin da aka yi baye tsakanin barewa da akuya mm, to shi ma abin da aka haifa babu zaka a kansa wa shuruɗu wujubiha sharaɗin wajabcin wannan zaka me sharaɗin wajabci ana akwai sharaɗin wujub da sharaɗin siha mai bambanci tsakanin biyun in aka ce abu kaza sharaɗin wajabci ne abu kaza kuma sharaɗin inganci ne mai bambanci tsakaninsu da misali kuma zai kawo misali a cikin sallah masalan na'am abin da ya zamanto in ya samu ibada ta zama dole kamar shigar lokacin sallah sharaɗin wajabci ne in shigar lokaci ya yi to sallah ta yi amma in lokaci bai shiga ba ba za a ce maka kai sallah ba to wannan shine sharaɗin wajabci amma sharaɗin inganci shine in wannan sharaɗin ya samu to sallah ta yi in bai samu ba kuma babu sallah kamar alwala alwala sharaɗin wajabci ne ga sallah ba yadda za a kai sallah babu alwala sharaɗin wajabci ba a cewa ka neme shi amma sharaɗin inganci ana cewa ka neme shi za a ce kai alwala amma ba za a ce ka je ka shigo da lokacin sallah a zahar don kai sallah ba shine bambanci su to yace wa shurutu wujubiha sharadin wajabcin wannan zakka an takuna nisaban shine su waɗannan dabbobi su zamanto nisabi kuma bayanin nisabi shine zai zo nisabi abin da ake ce ma nisabi kamar yadda muka gani shine miƙidari wanda shari'a ta ajiye wanda da shine ake iya ake cewa zakka ta wajaba akan dukiya gwargwadon da shari'a ta ajiye wanda da shine za a ce zakka ta wajaba akan dukiya kamilan kuma nisabin ya to cikakke cikakke babu nukusani kuma su to sun ya to nisabin cikakke tun daga farkon shekara har karshen shekara abin da ake nufi da nisabi cikakke a wato shine ya zamanto cewar adadin nisabin ya tabbata a gare ka ba adadin nisabin ya tabbata a gare ka ba tare da nukusani ba ba tare da ya tawaya ba a cikin juz'in shekara milkan kamilan kuma ya zamanto milki cikakke milki cikakke ya fitar da abinda aka baka ajiya ko aka baka jingina ko aka baka aro ko katsinta wannan duk ba mulkinka ba ne kamar alal misali kana da kana da awaki da kake kiwon su guda 39 sai wani ya zo ya baka aran akuya guda ɗaya a ya ce tana da nono gashi don karin kashin nonon tana baka aro kaga ta cika 40 to da baka mallake ta ba ba za a ce zakata waje ba a kanka ba aro aka baka ko aka baka ajiya ko ka ba mutum bashi ya baka jingina ta saniya ko ta raƙumi ko makamancin wannan na'am a in ba ta hannunka ta kace za a kirga a cikin nisabi na'am ba bashi ba ba ta hannunka ba ta hannunka ma'ana ka bayar da ita aro a wannan tana cikin wanda za ka fitar mata da zakka za ka fitar mata da zakka don mulkin ka ce sabanin shi ma duki ai bashi ne wannan ba wai ka ba da ita bashi ba ne ka bayar da ita ajiya ne ko ka bayar da ita aro wannan duk za a kirga a cikin abin da za ka fitar masa da zakka haulan kamilan kuma sharaɗin wajabcinta ya zamanto mulkin ya zamanto shekara guda alhaul shine kewayowar shekara cikakkiyar shekara kuma abin da ake nufi da shekara shekara ta musulunci shekarar musulunci domin ita ce wadda allah ta'ala ya gina hukunci a kanta Allah ta'ala ya ce ya anil ahillati qul hiya mawaqitu mawaƙi nasi wal hajj za su tambaye ka dangane da jirajiran wata jinjirin wata ka ce lokatai ne qul hiya mawaqitu linnasi lokatai ne ga mutane na iyakance ayyukan ibadarsu don haka Allah ya sanya iyakance ayyukar ibada ya zamanto da wato da wata wanda yake na sama ba wata wanda yake na lissafi ba wata wanda yake na lissafi na kalanda ba shi ake nufi ba watan ƙidayar sama saboda haka shekarar da ake nufi ita ce wannan shekara mai shekara ɗari mai shekara wato mai kwana ɗari uku da hamsin da ɗari uku da hamsin da hudu ɗari uku da hamsin da hudu na'am wata goma sha biyu shida cikakku shida nukusan don haka shekarar musulunci take wata goma sha biyu shida cikakku 180 kenan shida kuma masu nukusan 174 in ka hada sai zamanto 354 wannan ita ce shekarar musulunci to ita ce wadda hukunci ya rataya da ita in shekara ta cika da wannan to shine za a fitar da zakka don haka idan mutum ya samu nisabi alal misali mutum ya samu awaki da tumakai suka zamanto in aka hada da awakin da tumakan suka zamanto arba'in a farkon shekara amma kafin shekarar ta cika sai ya kyauta ko aka yi masa haihuwa ya ɗauka ya ɗauka ya yanka guda biyu kaga sun zama to 38 yayin da shekara ta cika ba su cika 40 ɗin ba to a nan wajen ba zai yi lissafin shekara ba sai shekara ta kewayo suna cike 40 don haka yayin da suka cika 40 lokacin za ka fara lissafi a yau ran wato sha biyu ga watan rajab awakina sun cika guda arba'in to sai ka ci gaba da bibiya idan sun wuce arba'in in ba su yi kasa da arba'in ba har sha biyu ga watan rajab ya zagayo na wata shekarar to zakka ta waje ba amma an suka tawaye koda da guda ɗaya ne zakka ba ta waje ba an fahimta saboda haka shine ma'anar alhaul kenan wannan shi wa'annan sharuɗai guda uku na farko nisabi cikakke mulki cikakke shekara cikakkiya ma'amaji isa'i in kana sharaɗi na hudu kenan wanda yake wannan sharaɗi ne na ciko ba na asasi ba da zuwan asa'i mai karɓan zakka mai karɓan zakka kenan dan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance yana yi kun ga mu tun lokacin shehu usman akwai wannan sarautar amma yanzu dai sai dai sai dai ai sarautar sa'i din babu aikin ba portfolio din amma zamanin shehu usman akwai wannan portfolio din shine mai zuwa karban zakka a sa'i kenan duk shekara akwai rana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake iyakancewa zai tura as-su'at masu zuwa karban zakka su je wato wajen da makiyaya suke zuwa suna yawanci suna zuwa wajen tafki ne inda ake zuwa shan ruwa yayin da mutum ya zo da garkensa zai sha ruwa shikenan sai a ce to ka fitar da haƙƙin Allah ga duwa ga abin nan ga awakin nan ga raƙuman nan sa'i sai zo ya ɗauka shine zai zo ya ɗauka ba kai ne zaka bayar ba shine zai zo ya ɗauka kowace ya san shekarar da za a fitar mata idan ya zamanto ba ka da wannan shekarar to in ma zaɓi ya zamanto naka kai mai dukiya in ma zaɓi ya zamanto nasa hasabin yadda hukuncin yake wanda ba za mu shiga cikin wannan ba akwai lokacin da zaɓi zai zamanto na sa'i akwai lokacin da zaɓi zai zamanto na rabbul mali mai dukiya to ya ce maji'u sa'i zuwan sa'i sharaɗi ne na fitar da zakka amma ya ce in kana idan akwai sa'in wannan ya nuna kan cewa idan babu sa'in wannan ba sharaɗi ba ne ba za ka ce don babu sa'i da zai zo karɓan dukiya ba za ka fitar da zakka ba domin haƙƙin allah ne sawa'un da sa'i ko ba sa'i wajibi ne ka fitar da zakka idan babu sa'i sai ka fitar da shi da kanka yayin da shekarar ta cika kamar yi kamar yanzu gidan zakka da aka yi wannan su ne wannan haƙƙinsu ne haƙƙinsu ne su rinka zagawa wato wurin da ake shayar da dabbobi tunda bisa amma bisa matabar malik har gidajen gona za su zaga inda ake gonan inda ake noman shanu su sanya shekara sanya rana a cikin shekara wanda za su rinka zuwa su karbi zakka ko ba kuɗi ake bayarwa ba dabba za a ɗauka sai a tattara dabbobi na sadaka in ya so kuma in za a raba ma talakawa ne in za a sayar ne a raba ma talakawa kuɗin ne wannan ya rage ga ijtihadin su waɗanda aka ba su a karɓar zakka da kuma abin da hukuma ta zartar to waɗannan wannan shine bayanin sharuɗan wannan zakka wanda ya haɗa da laƙuma da shanu da kuma da kuma awaki da tumakai to sai yanzu zai yi tafsilin kowanne daga cikinsu ammal ibil raƙuma fa fi kulli hamsin shatun jaza'a a cikin kowane raƙumi guda biyar in suka kai guda biyar to za a fitar da akuya jaza'a wadda take ta yi famfara aljaza'a a cikin raƙum a cikin akuya shine waje ta cika shekara ɗaya ta cika shekara ɗaya cif ta shiga ta biyu ita ce aljaza'a wadda ake iya yan fitar wadda ake iya yanka ta a wajen layya a kowane raƙuma wanda yake da raƙuma guda biyar sawa'un baki ɗayan su jul al-irab ne na wato raƙuman larabawa irin raƙuman mu irin raƙuman mu na gida da na agadas ko kuma waɗansu ko kuma waɗansu masu tozo biyu uku na gida uku na larabawa biyu masu tozo biyu ko kuma ga baki ɗayansu masu tozo biyu ɗin to zakarsu shine mutum ya fitar da akuya ba a ce ya fitar da raƙumi ba saboda yawansu bai kai a fitar da raƙumi ba ya fitar da akuya guda ɗaya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta a cikin littafin da sayyidina abubakar ya rubuta ya zuwa ga wato masu masa aiki na fitar da zakka cewa wani ita ce sadakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta akan musulmi ya ce raƙuma akan kowane guda biyar za a fitar da akuya guda ɗaya har sai sun kai ashirin da hudu kan kowane biyar guda ɗaya da aka ce sha wannan an ba mutum zaɓi in ka so ka fitar da tinkiya in ka so ka fitar da akuya in ka so ka ba da rago in ka so ka ba da ɗan tauri zaɓi ne gare ka kai mai dukiya za ka iya bayarwa wahiya ma aufat sana ita ce wadda abinda ake nufi da aljaza'a wadda ta cika shekara ɗaya wadda halat fi ta shiga cikin shekara ta biyu wato ya zama ta cika shekara ɗaya ta fara shekara ta biyu ɗin koda da kwana ɗaya ne min dha'ani na daga wato tumakai in kana fil baladi ba'an idan ya zamanto a garin tumakai akwai tumakai wal ma'az in kana fil baladi idan akwai tumakai din a garin adda'an wal ma'az sawa in kana fil baladi adda'an wal ma'az idan ya zamanto a cikin garin akwai wato tumakai wal ma'az da awakai sawa'an daidai wa daida kamar yadda ake kamar nan kasashen mu yadda ake da tumakai haka ake da awakai amma wani waje sai kaga kan cewa sai tumakai babu awakai wani waje kuma aks sai awakai babu tumakai to a garin da yake tumakai ne kawai ko kuma da tumakai da awakai sai a fitar da tinkiya awi an aglab ko kuma ya zamanto tumakai sun fi yawa to sai a fitar da tinkiya amma idza kana al maazu aglab fashatu minhu ila tis eh, fashatu minhu idan ya zamanto awakai su ne suka fi yawa to akuyar da sai a fitar da akuya akuya akuya za a fitar ila in has kuma su kai guda tara wato in raquma shida ne in raƙuma biyar ne ko shida ko bakwai ko takwas ko tara duk akuya guda ɗaya za a fitar ko tunkiya guda ɗaya tafsilin da aka faɗa shine idan ya zamanto a tumakai su ne suka fi yawa a garin ko kuma tumakai kawai aka sani ko kuma da tumakai da awakai duk ɗaya ne to a fitar da tinkiya amma idan ya zamanto awakai su suka fi yawa to sai a fitar da akuya don in awakai ne suka fi yawa aka ce wa mutum amma sai tinkiya zai fitar an kallafa masa don ta zama to watakila sai ya je ya sayar da akuya sannan ya sayo tinki ya sannan ya fitar da zakka bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya itlaki ya ce sha abin ake nufi da asha ya suna ne na abin da zai tabbata ga akuya ko tinkiya ko rago ko dan tauri saboda haka tunda bai kayyade ba a zo a kayyade wa mutum ba tare da layin da kuma ya zamanto kan cewa samun abin da aka yi da shi nan zai zamanto masa da wahala wannan dora masa abin da Allah bai dora masa ba fa idza balagat ashran idan raƙuman suka kai goma fa fiha shatani sai ya sai a fitar da akuya guda biyu ila arba'ata ashar har sai sun kai guda goma sha hudu wato goma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku da sha hudu dukkaninsu ɗaya ne akuya biyu za a fitar fa idza balagat ta ashar idan suka kai guda goma sha biyar fa fiha thalathu shiya sai a fitar da awaki guda uku in suka kai goma sha biyar ila tis'ata ashar har zuwa goma sha tara sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara dukkaninsu awaki guda uku ne fa'iza balagat 20 idan suka kai guda ishirin fafiha arba'u shiya sai a fitar da awaki guda hudu ila 40 wa 20 har zuwa 24. da hudu balagat wa 20 idan suka kai guda 25 ila hamsin wa ya zuwa ga talatin biyar fafiha bintu mahab sai a fitar da raƙuma sai a fitar da yar taguwa wadda ta cika shekara wadda ake ce mata bintu mahab yar uwa mai ciki wato yar taguwa wadda uwata ta yi ciki kuma bisa al'adar taguwa idan ta haihu to za ta yi shekara ɗaya in ta shiga shekara ta biyu to lokacin ne za ta yi ciki sawa'un ta yi cikin ko ba ta yi cikin ba amma dai lokacin yin cikin ta yayi to ita ke ake ce ma almahad raƙuma wadda take almahid wadda take mai ciki to ita sai ita ake ce ma bintu mahad wadda ta cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu ita ce bintu mahad to idan raƙuma suka kai daga 25 har 35 35 tana ciki 35 tana ciki to abinda za a bayar bintu mahad 'yan shekara daya wadda ta cika shekara ta cika shekara ɗaya ta shiga cikin shekara ta biyu na'am yi dama zola sai da kwana daya sai ta cika sai cika har ta shekara ta shiga cikin shekara ta biyu da koda kwana daya ne hmm. wahiyar lati da halat fi sanati thaniya ita ce wadda ta shiga cikin shekara ta biyu fa in lamta kun lahu fabnu labun idan ba shi da 'yar taguwa wadda take 'yar shekara ɗaya wacce cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu babu ita a cikin garkensa to fabnu labun sai ya kawo ɗan taguwa wadda take mai shayar da mama shine wa huwa ma dakhala fi sanati thalitha wanda ya cika shekara biyu ya shiga ta cikin shekara ta uku saboda taguwa ta mace ta fi kima dan ita za a sha nonanta kuma za ta haihu ta fi abin nan ragumi don haka sai aka daidaita kaga wadda bata kai dan raƙumin shekaru ba a kima ta kai wanda ya fita ta kai wanta a kima ta kai wanta saboda ta fi shi daraja eh ta zama jari kwarai da gaske to idan ba shi da bintu mahad sai bada sai da ibnu labun ibnu labun shine dan shekara biyu wanda ya cika shekara ta uku wanda ya fara shekara ta uku wa huwa ma dakhala fi sanati thalitha shine wanda ya cika shekara ta uku balagat sittan wa talatin idan suka kai shi guda talatin da shida ila arba'in har zuwa arba'in da biyar fafiha bintu tulabun to a nan sai ya ba da bintu tulabun yar taguwa wadda take uwarta tana shayar da wadda tana shayar da nono ita ce wadda take ta shiga ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku kun ga nan wajen din alwaks guda goma goma ne 25 da shida da bakwai da takwas da tara talatin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar waɗannan adadi guda goma sha ɗaya dukkaninsu bintu mahaf ake bayarwa talatin da shida da bakwai da takwas da tara arba'in da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar dukkaninsu bintu labun ake bayarwa guda goma goma tsakani illa ta farkon wanda ke guda goma sha ɗaya fa'ida balagat sittan wa arba'in idan raƙuman suka kai arba'in da shida ila sittin har zuwa su kai sittin fafiha hiƙa to akwai alhiƙa tsarukatul fahal raƙuma wadda taguwa wadda yake za a iya mata za a iya mata karo za a iya mata baye wato za a iya za a iya mata barbara ita ce wadda ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu ita ce ake ce ma alhiƙa kun ga nan alwaksu tsakani guda goma sha biyar ne tun daga arba'in da shida har zuwa sittin tun daga arba'in da shida har zuwa sittin tsakani wato adadi har goma sha biyar ne kowane ɗaya daga cikin wannan adadin wajibin zakarsa guda ɗaya ne shine a bayar da alhiqa wadda ta cika shekara uku ta fara shekara ta hudu wahiyar lati dakhalat fi rabi'a ita ce wadda ta shiga shekara ta hudu abinda an ce mata alhiqa daga al-istihqaq ai ta cancanta wadda take ta cancanta ma'ana ta cancanta ai mata barbara fa idza balagat 61 idan ta idan suka kai raƙuman suka kai 61 ila 75 har zuwa 75 fa fafiha jazaa to sai a bayar da aljazaa ita ce wadda take ta zamanto ta kai ta kai wato a matsawon shekarunta ta yi famfara ita ce allati dakhalat a fi alhamisa wadda ta cika shekara hudu ta shiga shekara ta biyar su ma nan wajen guda goma sha biyar ne tun daga sittin da daya har saba'in da biyar fa'iza balagat sittan wa saba'in idan suka kai idan suka kai saba'in da biyar ila tis'in har zuwa guda casa'in fafiha binta labun sai a bada bintu labun guda biyu bintu labun yan shekara nawa kenan eh yan shekara uku ne ta cika biyu ta shiga ta uku eh yan shekara to yan shekara uku eh yan shekara uku ko da ke a turanci za a ce yan shekara biyu da yawanci shi lissafin bature shi mutum in ya abin nan ran da ka cika shekara hamsin to ba zai ce ka yanzu shekara ka hamsin da ɗaya ba sai ka cika hamsin da ɗayan nan cif cif kullum wannan tsakanin kai dan hamsin ne har sai ka kai hamsin ko da wata goma sha ɗaya ne kai dan hamsin ne <laughs> an musan lissafin turawa goma zai <laughs> da za a rage amma a bisa a bisa inda shari'a take yin la'akari daga ka cika shekara ɗin kana shiga ka cika wato in ka cika shekara hamsin da kwana ɗaya ka zama dan shekara hamsin da ɗaya don ka shiga ta hamsin da ɗaya ka shiga ta hamsin da ɗaya to haka yake saboda haka bintu labun ya shekara uku kenan wata ta shiga shekara ta uku saboda gaskiya <laughs> to kun gani daga 76 zuwa 90 sai a ba da bintu labun guda biyu bintu labun guda biyu wato kama a kowane 40 akwai bintu labun dama can cewa aka yi daga 35 zuwa 45 ake bada bintu labun saboda kun ga 40 anan take saboda haka tunda 80 ma anan take sai aka ce bintu labun guda biyu fa idza balagat 91 idan suka kai 91 ila 20 wa mi'a ya zuwa ga 120 fa fiha hiqqatani sai a bada hiqqa guda biyu al hiqqa ai shekara hudu kenan ta cika uku ta shiga ta hudu kun ga can an ce hiqqa daga 46 zuwa 60 shine ake ba da hiqqa to nan da ya zamanto kan cewa ya kai 120 sai aka ba da hiqqa guda biyu fa'iza zadat fa'iza zadat ala zalik idan idan adadin ya karu sama da wannan wato sama da 120 taghayyara alwajib to wajibin da ake bayarwa sai ya canza fa fi kulli 40 bintu labun a kowane 40 sai a bada bintu labun wa fi kulli 50 hiqqa a kowane 50 sai a bada hiqqa saboda haka idan ya zamanto cewa mutum yana da ɗari da ashirin idan mutum yana da ɗari da ashirin da biyar kaga ya wuce ɗari da ashirin kenan to yana da zaɓi in ma ya ba da bintu labun guda hudu guda uku hmm? arba'in arba'in ko kuma ya ba da hekka guda biyu hmm? hamsin hamsin idan suka kai ɗari da talatin in suka kai ɗari da talatin ko ya ba da bintu labun guda uku arba'in arba'in 40 ko kuma ya ba da bintu labun guda biyu da hikka guda ɗaya bintu labun guda biyu tamanin kenan hamsin kuma hikka guda ɗaya ban san adadin ba yau ai dole mutum ya san adadin saboda ya fitar da haƙƙin Allah bai halatta mutum a ce wannan bai san adadin raƙumansa ba wajibi ya sani saboda ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib abinda zai zamanto haƙƙi na wajibi ba zai tabbata ba sai da shi dole sai dole ya zama wajibi dan ba zai yiwu ya fitar ya san ya zan wajibin zakka ba sai ya san adadin dan haka sanin adadin ya zama wajibi dan haka in bai san adadin ba ya saba ma Allah na'am to wannan shine zakkar raƙumi kuma kamar yadda muka ce wajen sanin wajen nisabin ana haɗa maza da mata duk ɗaya ne wajen lissafin iya wajen sanin nisabin yayin da suka kai guda biyar za a haɗa da mazansu da matansu ba wai kawai mata ake ne ba wai kawai taguwa ba a'a da raƙumi da taguwa duk za a haɗa duk da yake aka tashi fitarwa za a fitar da wato yawanci wanda ake fitarwa duk mata ne ah, bintu mahab bintu labun hiqqa jada'a inda kawai ake fitar da namiji shine ibnu labun ga wanda ba shi da bintu mahab hmm. idan ya zama idan kuma mutum ba shi da daidai yana da shekarar da tafi wannan kamar alal misali an zo abin da ya wajaba a kansa shine a bintu mahab shekara yana da raƙuma guda 25 kaga bintu mahab zai bayar sai ya zamanto cikin garkensa babu babu an ce zai iya bada ibnu labun babu ibnu labun sai bintu labun raƙuma waje take yi shekara uku kenan to a nan wajen kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada bintu labun din a dawo masa da awaki guda biyu ko dirhami guda biyu ko dirhami ashirin kamar yadda ya zo a hadisin anas ko kuma ya zamanto cewa wajibin bintu labun ce ta waje ba gare shi shi kuma a cikin garkensa sai bintu mahad yake da shi to sai ba da bintu mahad ya hada da awaki guda biyu ko dirhami guda ashirin ba a ba da kima sai kawai a nan wajen kimar da ake bayarwa don ta balansin na shekarun da ya zamanto baka da shi amma ba za ka ce maimakon haka bar kawai ne lissafi bintu mahad yaya kudinta yake naira kaza bintu labuni ya ta yake naira kaza ga abin da zan bayar saboda ka sai ka kuɗu ka ɗauko ka bayar wannan bai halatta ba domin takdirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya nuna cewa wannan shine farilla bai halatta a koma zuwa ga kima ba tunda asalin yana nan na farilla sabanin mazhabar imam abu hanifa da waɗansu suwar yake cewa ya halatta mutum ya fitar da kima na zakka a maimakon ainihin aininta kamar yadda ta waje ba wa amma al shanu kuwa fafi kulli talatin min ha ta tabi' a kowane talatin na wato shanu akwai a at-tabi' jadha jadha'un aw jadha'a wanda yake yayin fanfara ko ta yi fanfara a at shi ne wanda ya cika shekara biyu wa huwa ma a awfa sanatain wanda ya cika shekara biyu dan maraƙi da ya cika shekara biyu ko saniya da ta cika shekara biyu yar maraƙi yar maraka ake jago yar maraƙi. 'yar maraka wato nisabin nisabin shanu talatin ne in kana da shanu goma sha biyar ashirin ashirin da biyar ashirin da tara babu zakka sai sun kai talatin shi ne nisabin shanu to a cikin talatin din nan guda ɗaya za ka fitar ya shekara biyu ya shekara wadda ta cika shekara ta uku ya shekara ta uku shine wanda ake ce ma a larabci at-tabi' la yu wa fi musinna in kuma suka shika in zamanto 40 sai a bada almusinna wato wadda ta cika shekara uku ta fara ta hudu la tu'khadh illa untha ba a karban wato wani a nan wajen in ba mace ba saniya za a karɓa in dai suka kai arba'in ba almusin za a bayar ba almusinna ya wato saniya ya shekara hudu wahiyar mufiyatu talata sinin ita ce wadda ta cika shekara guda uku shekara uku ta shiga ta hudu sun mafi sittin tabi'an idan suka kai sittin sai a bada tabi guda biyu wato mana ha arba'in musinna za a rinka bayarwa idan suka kai sittin to sai a bada tabi guda biyu wato shine dan shekara uku ko 'yar shekara uku sun mafi kulli 30 tabi' to bayan sun riga sun ci bayan an riga an wuce 60 to a kowane 30 sai a bada tabi' wa a kowane 40 a bada musinna in suka kai 70 sai a bada tabi'i guda daya dan shekara biyu dan shekara uku da musinna ya shekara hudu guda daya in suka kai in suka kai 80 sai a bada musinna guda biyu in suka kai 90 sai a bada attabi'u guda uku in suka kai 100 sai a ba da tabi'u guda biyu da musinna guda ɗaya ko haka za ila 20 wa mi'a har ya zuwa ga 120 fa yuhayyaru sa'i idan suka kai 120 sai a ba ma as-sa'i mai karban zakka sai a ba shi zabi fi akhdhi thalath musinnatin aw arba'ati atbi'a in suka kai 120 to sa'i yana da sai a ba ma sa'i zabi ba mai kudi ba mai dukiya bane yake da zabi sa'i ne yake da zabi ko ya karbi musinna guda uku arba'in arba'in 40 kenan guda uku ko kuma tabi guda hudu talatin talatin talatin guda hudu in suka kai ɗari da ashirin waɗanda sha'anu kenan wa ganam awaki kuwa kuma kamar yadda muka ce alganam ya haɗa tumakai da awakai fafi arba'ina na minha shatun a cikin guda arba'in za a ba da akuya guda ɗaya kuma nan ana haɗawa idan a cikin garkenka akwai tumakai akwai awakai tumakai ashirin awakai ashirin in suka hada suka zamanto arba'in kenan to sun sun cika nisabi abin da ya kai kasa da arba'in ko da talatin da tara ne babu zakka sai sun kai arba'in kuma sun shekara a cikin arba'in din nan to sai a fitar da shatun jaza akuya wadda take ta cika shekara ɗaya ta fara shekara ta biyu namiji dan taure au jaza'a ko akuya min adh daga tinkiya au awil ma'az ko daga akuya wa huwa ma au fasana shine wanda cika shekara daya wanda cika shekara daya cib ya fara ta biyun wa fi mi'a wa ihda wa ishirin shatani to haka za a tafi tun daga arba'in har zuwa ɗari da ashirin duk akuya ɗaya ake bayarwa sai sun kai ɗari da ashirin da ɗaya sai a bada akuya guda biyu wa fi mi'atain wa sha thalathu shiya daga 121 har 200 duk akuya biyu za a bayar in suka kai 200 da guda daya sai a bada akuya guda uku haka za a taba akuya guda uku daga 201 har zuwa 300 har zuwa 400 to in suka kai 300 har zuwa 399 har sai sun kai 400 wa fi 400 arba'u shiya sai a bada akuya guda hudu su mafi kulli mi'atin sha sannan a kowane ɗari sai a ringa ƙara akuya guda ɗaya wannan shine a bayanin zakar dabbobi ɗin latu ya ce tambihun ga faɗakarwa latu kara imul amwal ba a zaɓen wato duke da tafi kowace daraja a cikin garken ka zo ka samu wajen tafi kowace daraja ka ce ita za ka ɗauka wadda tafi kowace nono tafi kowace hantsa tafi kowace kitse kace ta kai kuma ita zaka dauka wannan ga sa'i ake magana kenan sa'i mai karban zakka eh, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyaka wa kara'imu amwalihim ka kiyayi zaben wato mafi darajar dukiyarsu wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka cuta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab domin babu hijabi tsakaninta da Allah wato kaga kenan a cikin yin ibadar ma zaka iya zalunci kaga aikin Allah yake yi amma aka ce iyaka aka yi masa kasheji kada ka yi zalunci in kai zalunci a cikin haƙƙin Allah ma wannan ba zai hana in yace Allah ya isa ta bi ka ba da ake cewa iyaka wa da'awatul mazlum nan Allah ya isa fa ake gudu hmm. yace Allah ya isa dinnan ita ce ake cewa ka kiyaye ta domin babu hijabi tsakaninta da Allah kal akulati kamar mai yawan ci mai yawan cin abinci wadda yake ba ta bukatar sai an matsa mata za ta ci walfahal da mai yin karo wanda yake yin barbara da gaye barbara sai a ciki wa zatin laban da mai nono mai hantsa wala shiraruha ba a kuma a karbar wato lalatacciya watsatsa ba za ka je ka tura wadda take kyamurarra ka ce ita za a karɓa ba ka sahla kamar wadda take wato ramamma wa tais da ɗan taure wanda ake neman kai da shi wal ajuz da tsoho wal aura da mai ido ɗaya duk wadda take da wani aibi kada ka ce ita za ka bayar tunda Allah kake bama to wannan shine abin da ya danganci zakar dabbobi ana hada akwai matsala guda ɗaya wanda bai faɗa ba shine annitaj nitajin dawab abin da suka haifa idan kana da idan kana da garke na awaki 35 sun cika shekara sauran wata ɗaya su cika shekara sai aka baka kyautar guda biyar suka cika 40 to in shekara in suka cika kamar alal misali daga muharram suka cika guda 35 yayin da zulhijja ya zo sauran kwana biyar shekara ta mutu wata shekara muharram watan muharram ya tsaya sai aka kara maka guda biyar kaga yanzu ka cika nisabi ko to zaka in muharram ya tsaya zaka fitar da zakka ba zaka fitar da zakka ba dan nisabi bai cika a wajenka ba amma daga 25 ga watan zulhijja da ya cika nisabi idan 25 ga watan zulhijja ya kewayo to lokacin zaka ba da zakka ko ba haka ba to kana da a cikin muharram farkon muharram kana da 35 a cikin ramadan sai gashi cikin garkenka sai wajen guda biyar suka haihu suka haihu suka zamanto arba'in cikin ramadan idan muharram ya zagayo za ka fitar da zaka ko ba ka fitar da zakka ba eh? na'am sai muharram ya kewayo sai ramadan ya kewayo na'am ahsan ba kyauta ba ce taji ne daga dukiyar taka ce suka cika nisabi shi yasa suke cewa wa haulu asli wa haulu ribhil mal haulu aslihi kamar dukiya ce kamar kuɗi ne kana da su ba su kai nisabi ba amma kai kasuwanci da su amma da kai kasuwanci da su aka yi riba idan aka hada ribar da uwar kuɗin suka zamanto nisabi to ba sai ka jira lokacin da kai ribar shine za a ce haul ya cika ba daga haulin asalin ya cika to nisabi ya cika za ka ba da zakka to haka na wannan za ka duba haulul ummahat yaushe ne yaushe ne aka fara kirgan wato haulin iyayen shekaran da ake fitar da zakkar iyayen muharram shine shekarar da ake fitar da zakkar iyayen to tunda 'ya'yansu su ne suka cika nisabi to yayin da muharram ya kewayo sun zamanto kan cewar haulinsu ya kewayo su ma saboda su 'ya'yan ba za a fara musu lissafi daban ba za a yi musu lissafi na iyayensu ne kun ga wannan shine bambanci da kyauta da aka baka ko gado da kaci ko sayowa da kaje ka yi in je ka sayo waɗansu dabbobi ɗin duk ba za a haɗa su da asalin wanda kake tare da su ba sai dai 'ya'ya to wannan matsalar wannan suna yin bayaninta kuma yana daga cikin abin da ya kamata a ce an sani to kun ga ya kamata a ce makiyaya ya zama tukan cewa suna da ilimin wannan saboda fitar da haƙƙin Allah saboda fitar da haƙƙin Allah kada a rinka yin kiwo da ka in ka shiga cikin kiwo kiwo yana daga cikin hanyoyin dukiya kuma in kuka kula a cikin shari'ar musulunci wato dukiya wadda take haɓaka ita aka wajabta ma zakka kamar zinari da azurfa duk da yake in ka ajiye shi baya haɓaka amma yana da ikon ya haɓaka tunda in ka juya shi ko ka ba wani ya juya zai ƙaru. haka zalika dabbobi na gida kamar awaki da tumakai da shanu suna karuwa kuma ana shan nonansu ana amfani da da da, da gashinsu da sauransu duk wannan ni'ima ce to da haka sai aka wajabta zakka a kansu kuma wanda ya nuna kan cewa a kamar wato musulunci yana nuna mana hanyar da za mu haɓaka mu kenan irin waɗannan abubuwan su ne suke kawo arziki su ne suke kawo arziki da kasuwanci da kiwo da noma eh na'am eh eh amma wajibi ne a iyakance shekara a iyakance rana a cikin shekara wadda za a fitar da zakka idan mutum yana da idan mutum yana da dabbobi din ya ba ma mai kiwo ya masa kiwo dole shi ya rinka lissafi ya rinka bibiyansa ya ji nawa ne suka zamanto yaushe suka cika nisabi daga ran da suka ce aka ce sun shiga sun cika nisabi sai ya iyakance wannan rana daga rana irin wannan ta kewayo sai ya fitar mata da zakka ba zai ce zai dawwama ba zai ce zai laru zai la'akari a zai dogara da ilimin makiyayin ba tunda ba lai ya zama shi ya san shari'a ba za a kira sallah an kira sallah sai a yi tambayoyi insha Allah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala tambaya ta farko yana tambaya mutum zai iya yin sallar dare ya ɗauki tocila yana karanta kur'ani saboda rashin wuta don samun falar kallon ƙur'ani yana karantawa wannan aiki ne mai yawa a cikin sallah kana rike da alkurani kuma kana rike da tocilan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla a cikin sallah akwai shagali abin da zai shagaltar da kai ga barin yin wani abu an yi ruksa akan rike alqur'ani amma ya zaman to ƙari akan haka da kuma cewa sai mutum ya ɗauki tocilan wanda zai haska hmm? wannan aiki ne mai yawa a cikin sallah wanda zai shagaltar da kai ga barin aikin yin sallah din ka rike ƙur'ani da hannu ɗaya kuma ka rike da ɗaya hannun ka rike tocilan kana ƙoƙarin in za ka tashi kuma ka ɗauke ka ajiye ƙur'anin eh, in za ka yi ruku'u ka ajiye ƙur'anin ka ajiye tocilan in za ka tashi ka ɗauki ƙur'ani ka ɗauki tocilan wannan ayyuka ne wanda yake sun yi yawan da za su fitar da da shi daga haddin sallah saboda haka wannan bai dace ba za ka ga mutane suna wasa da sallar farilla amma sai su tashi cikin dare su yi sallar nafila menene hukuncin wannan wannan ya ɗaya daga cikin alamar rashin ikhlasi alama ce ta rashin ikhlasi cewa ita kanta ɗabi'a ita kanta ibadar ta san rai ce abinda mutum ya so shi yake yi ba abinda Allah yake so ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah jalla wa ala ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu ba da fi soyuwa a gare ni irin abinda na farlanta masa saboda haka in dai kusancin Allah kake nema ka so ma farilla tukuna sannan menene bambancin sallar raka'atayil fajr bayan sallar asuba maimakon yin ta kafin sallar asuba kuma a cikin gida kafin zuwa masallaci yin ta bayan sallar asuba ramuwa ce yin ta kafin sallar asuba ku shine ainihin yin ta akan lokacinta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma mutum ba zai eh, kada mutum ya ganganta wato jinkirta sallar rak'atai alfajir din ya ce sai da walha zai yi ta ko sai ya yi sallar asuba sannan zai yi bayan ga lokacinta ya ƙetare lokacinta eh in lokaci ya kure in yana jin tsoron rasa sallar jam'i zai iya kyale ta in yana jin tsoron rasa sallar jam'i idan ko yana jin tsoron ma fitar lokacin sallar asuba ne wannan wajibi ne ya kyale ta in lokacin ya kure da ba zai yi ya samu ya yi sallar rakatai alfajir sannan ya samu raka'a daya cikakka ya kulla ruku'u kafin hudowar rana ba to sai ya kyala rakatai alfajir ya yi sallar asuba din kawai amma dan game da yin ta a cikin gida kafin zuwa masallaci yin ta a cikin gida koyi ne da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a saboda amma kuma yin ta kuma a cikin masallaci shine zai sa ya aiki da wato ya zamanto cewa bai yi wata nafila ba bayan hudowa alfajir illa rakatai alfajir wanda yake kuma akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alfijir ya keto ba wata nafila sai rak'atai alfajir to kaga ko idan yayi a gida sannan ya zo masallaci zai rak'atai alfajir sannan kuma zai yi tahiyatul masjid al'aula sai inda ya san zai zo masallaci ne ya jira sallah ya zo ya yi ta a masallaci domin ya zamanto cewa bai shagaltu da yin wata nafila ba in ba rak'atai alfajir ba na'am to in haka ne ma sai ya ƙara wata nafilar ma banda wannan ai ba a nafila bayan hudowa alfijir sai raka ta alfajir kawai hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam idza tala alfajir fala salata illa rak'atay alfajir idan alfijir ya hudo babu wata sallah sai rak'atay alfajir sa'id ibn al-musayyib ya ga wani mutum yana ta yin nafila bayan rak'atay alfajir yace wannan fa yace nafila yace sai ya gaya masa wannan hadisi saboda haka ba nurun ala nur bane eh zai iya yin wuturi eh zai iya yin shafa'i da wuturi kafin ya rakata alfajir eh, waɗansu sahabbai ma kamar abu ayyub al-ansari an ruwaito yakan zo masallaci bai yi wuturi ba za a tada ya kama ya ce ku tsaya sannan ya wuturi sannan ya rakata alfajir sannan ya ya shige gaba ya mutane sallan isha wanda suke sallah wanda suke nafila lokacin da aka kira sallan magariba kafin a yi ikama eh ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghrib ku yi sallah kafin magariba ya faɗa har sau uku sai a na ƙarshe sai ce liman sha'a ga wanda ya so kuma sahabbai an ruwaito haka suke daga an kira sallan magariba yabtadiruna sawari sai ga suna gaggawa suna rige-rige wajen su samu bayan al'amudi don ya zama to musu sutura domin su yi nafila ba daidai ah, daga cikin sunanin rawati ba da daga cikin sunoni ratibai wanda aka rito annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawwama akan yin su na'am ban ji ba eh a ah, inda zaka inda zaka inda zaka shiga cikin masallaci zaka zauna sai kai sai kai tahiyatul masjid eh eh, eh. idan kai idan ka shigo masallaci kai rak'atai alfajir ta dauke maka tahiyatul masjid in kayi a gida in a gida in ka zo masallaci sai kayi tahiyatul masjid to al'aula kuwa kada kai wata nafila in ba rak'atai alfajir ba bayan hudowa alfajir inda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi a gida yake yi yana shigowa masallaci kuma sai a tada sallah to in kai maliman ne sai kai haka in ku ba liman bane sai ka zo kai tahiyatul masjid din kai raka'atul fajr ta zama don maka tahiyatul masjid ka zauna ka jira sallah eto eh eto eh ni dai tsaya wannan wato mutane sukan yi haka amma ni tsaya wannan wato eh, ɗaya ɗaya daga cikin abubuwan da na mai da hankali na kan na kula daga cikin asar da aka rito daga sahabbai ko an samu waɗansu suna zuwa su tsatsaya a cikin masallaci ba su yi sallah ba akwai imam ahmad imam ahmad a cikin masail ɗinsa ya yi ishara ga wannan amma na manta inda na gani a cikin ɗaya daga cikin masail ɗin yana cewa yana ganin a ya zo ya riski magabata wani yana da hikayen wani daga cikin tabi'ai ne cewa idan suka shigo cikin masallaci suna tsaye har sai an tada iqama kamar na ga wannan amma kada ne kada kai kada kai kotin dina sai tukuna na tabbatar amma na ga wannan matsalar kuma yana daga al'aula wato shi dai tsayawa a cikin masallaci din abu ne wanda yake garib in da an samu wani abu daga magabata ba al'aula tunda shi masallaci ba a san a mayar da shi wajen wucewa mutum ya shigo bai yi sallah ba sun yi timetable din masallacin ko liman din ma yana zaune a cikin to ai ba ku inda dai in dai in raka suka raka'atayil fajr za iya yi a gida za iya yi a masallaci idan mutum yayi a masallaci idan mutum yayi a gida yayi koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai a halin da ya zamanto cewar a in ya zo masallaci zai sake maimaita raka'atul fajr a tahiyatul masjid ne ko ba zai maimaita ba mai risala yana cewa ya zaman a riwaya biyu ne in ya so ya yi tahiyatul masjid in kuma ya so ya yi zaman sa hmm. to amma mun san cewar saboda karfin a umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa idan mutum ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi tahiyatul masjid bai kamata a ce mutum kawai ya zauna bai yi tahiyatul masjid din ba wani ya ce na ji an ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallar farilla ya cewa astaghfirullah astaghfirullah yake cewa tambaya na anan a sallar nafila ma wannan sigar istighfarin yake yi a sallar nafila ba a ruwaito yana yin wannan ba a sallar farilla ne kuma saboda haka ana kayyade shi da bigiran da ya zo amma in ya gama nafila ba a ruwaito yana yin wannan ba amma kamar akwai nafilar da aka ruwaito in ya gama ta yana yin wata addu'a daban kamar in ya gama wutiri hadithin ali bin abi talib ina cewa subhanal ko da yake waɗansu malamai sun da'afa hadisin ya cewa subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus rabbul malaikati war ruh to kaga wannan mafhumin wannan ya nuna kan cewa a sallar a sallar nafila ba istighfarin yake yi ba tun daga shi a wutiri yayi wata addu'a daban ba istighfari ba kuma dama a riwaya ya zo ne akan sallar farilla a jiya ka yi bayanin duk macen da ta kauce wa mijinta zai iya ciyar da ita to idan tana ɗauke da cikin safa zai ciyar da ita saboda cikin eh, a akan mace wadda take annashiz annashiz ba ta da nafaka ba zai ciyar da ita ba ba ta da haƙƙin nafaka ba ta da haƙƙin ciyarwa to sai dai wannan sura na kan cewar haƙƙin wani yara ta da ita hmm. tunda Allah ta'ala ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun saboda haka wannan sai ya zamanto mukhassas ne sai ai takhsisin sa daga suran nushuz sai ai domin jam'i tsakanin dalilai idan mai ciki ce ta kaurace ma mijinta to sai ta ci albarkacin ɗanta sai a ciyar da ita albarkacin ɗanta ba don halinta ba sai a ciyar da ita a nan wajen eh, don albarkacin ɗanta saboda aya wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna ko da sakin su ma akai ko da sakin ta akai ba ma wai nushuz ba ana magana wadda aka saka ce fa wadda aka saka ma za a ciyar da ita eh, saboda ciki ballantana wadda take matar gida amma ta yi ta waye za a ciyar da ita wacce ce tafi wacce ce tafi cancanta kada a ciyar da ita sakakka ko ku ita tawaye eh wadda tafi cancanta a ciyar da ita wadda tafi cancantar kar a ciyar da ita sakakka ce to sakakka ma an ce a ciyar da ita saboda albarkacin cikin ta ballantana yar tawaye yawa na'am shine ai to ai shine nake cewa bin babi aula in an ciyar da wadda take sakakka saboda albarkacin ciki min babu aula waje ta kaurace ma mijinta tana da ciki a ciyar da ita wannan shi da ake ce ma kiyasul aula na'am idan laifinsa ne ya sa ta yi tawaya eh kamar me eh ai laifin da aka halatta ma mace ta yi tawaye shine ya zama kan cewa yana da awar ya sake ta saki biyu ita kuma tana da awar cewa saki uku ne to nan wajen sai ta wajibi ne ta kaurace masa hmm, wajibi ne ta kaurace masa hmm. ah, ya kamata yawa a cikin tambayoyi akan wannan matsalar akwai bangare ɗaya na tambayar da ban amsa ba kuma har bayan sallah aka tunatar da ni shine cewa shi miji ya halatta ya kaurace ma matarsa kuma nawa ne muddar da aka kyale shi mun ce mace bai halatta ta kaurace ba har ga hukuma da shari'a ta samu shi kuma miji fa ya kaurace ma matarsa na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tajur illa fil bait in zai kaurace sai dai ya kaurace a cikin gida kada ya tattara ya tafi ya tafi wani ɗakin ya kyale tana kwana ita kadai sai dai ya kaurace mata a cikin ɗakin na'am eh wa hajruhunna fil mabaji kuma yana da mudda shine wata hudu idan ya cika wata hudu bai zo ma matarsa ba to sai ta kai kara a lokacin nan sai alkali ya kira shi ko ka koma ko ka sake ta in ya ƙi komawa ya ƙi sakinta sai alkali ya bata auren sai alkali ya sake ta wannan shine mazhaban malik a mazhabar abu hanifa mako cewa inda ya wata hudu aka tsayar da shi bai dawo da ita ba bai koma ba auren ya baci ko alkali bai ce auren ya baci. ba na'am alisani na'am wallahi bana ji eh eh eh yaya za ka yi kana ciyar da ita za ka rinka shan nona eh annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wadharu ya ce wadharu yushrab bi nafaqatihi wadharu yuhmal bi nafaqatihi idan aka baka jinginar a dabba wadda take mai nono za ka rinka shan nonon tun kaga ba mallakar ka bace amana ce aka baka bai halarta ka sha nonon ba to amma sai aka ce maimakon a ce shi wanda ya ba da ajiyar shine zai rinka kawo kayan abinci kana ciyar da ita sai aka ce kai ka ciyar da ita ka rinka shan nonon aka yi sauki a cikin shari'a kuma abin idan raƙumi ne kana ciyar da shi kuma kana ɗora masa kaya kana hawansa duk da yake a wajenka a jingina yake amana ce idan ciyarwar da kake yi ba da biyan bashi ba ne ciyarwa na sauƙi ne don shi ya sa aka ce to kai kuma sai ka rinka shan nona a maimakon ciyarwar da kake yi na'am na'am ai in aka halatta maka ka sha ya halatta ka sayar in aka halatta maka ka sha ya halatta ka sayar a maimakon ciyarwar da kake yi to ya kamata waɗanda aka yi wa mutuwa su karɓi gaisuwa tunda an ce zaman bai kamata ba ya ya kamata waɗanda aka yi wa mutuwa su karɓi gaisuwa tunda an ce zaman bai kamata ba eh zaman gaskiya ba malamai sun yi inkari akan cewa ba baya daga cikin ah, addini eh, yana daga cikin bidiya a cikin addini sai dai idan mutum ya zamanto kan cewar a ya san mutane za su rinka suna suna masa gaisuwa shi wanda ya cancanci ya karɓi gaisuwa ya zauna ya yi shi kenan amma waɗansu mutane su zo su zauna su ce za su taya shi zama wannan shine bid'a amma shi ya zauna saboda mutane za su zo su ba shi zo su karɓi gaisuwa wajensa a wannan sauƙaƙa wa mutane da sauƙaƙa ma kansa tunda ya san mutane za su rinka zuwa amma ya zo ya zauna waɗansu masu zo su zauna tare da shi su wanda suka zauna tare da shi babu dalilin zaman su tunda ba su ne ababen wanda za a yi mata ta'aziyya ba amma wanda yake za a yi masa ta'aziyya din ya zo ya zauna don ya karɓi gaisuwa din a zahir wannan baya daga cikin babin addini yana daga cikin babin sauƙaƙa ma kai da sauƙaƙa ma jama'a na'am eh babu ƙayyadewa da kwana babu ƙayyadewa da kwana ya zamanto addini mu abin da sa ake kayyadewa saboda ana saboda ranar ana sadakar uku da sadakar bakwai to da haka ake wannan duk kuma wannan bid'a ne ba shi da asali na taba ji cewa yana ɗaya daga cikin sifofin shafa'i da wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta a haɗe ba tare da ya yi zaman tahiya biyu ba sai yayi raka'a uku a haɗe sannan ya zauna a raka'a ta ukun ya yi zaman tahiya sannan ya yi sallama to ya halatta a daidai ya halatta a daidai kanmu mu ma mu yi haka ya halatta da abu da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya halatta a koyi da shi wani ɗaya daga cikin surori na yin wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya koyi da shi za a iya yin haka na'am ban ji ba wani ya ji ya gaya mu me ya ce hmm. eh wannan malamai sun yi sabani waɗansu sun ce sunna ne waɗansu kuma sun ce a'a abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bisa halin ɗabi'a yayi sallar dare yana son yayi sallar dare yana ɗan hutawa saboda haka yake yin haka saboda haka idan mutum yayi shi da niyyar sunna zai Allah zai bashi lada din amma in ya din ya fahimce shi kan cewa wannan abu ne wanda yake jibilli aiki ne wanda yake na ɗabi'a aiki ne wanda yake na ɗabi'a to babu babu sunna akan babu cewa babu zancen koyi a nan wajen menene hukuncin janya wando sama da idan sawu wajibi ne ko ba wajibi ba ne wajibi ne tunda wa'idi ya zo akan saba haka cewa idan mutum ya bari ya zamanto ya wuce idan sawu to yana jan yana daga fahuwa finnar ma ta hatal izar ma ta hatal ka'abaini min al'izari izari fahuwa finnar abin da ke kasa da idan sawu na daga wato abin da ake tufar da take rufe kasa kafa to wannan yana cikin wuta saboda haka wajibi ne kenan na'am huyala ai ba hadisin na kawo ba ɗayan na kawo wancan man jarra thawbahu khuyala wanda ya ja tufarsa saboda girman kai akwai wannan hadisin akwai kuma ma tahtal izar ma tahtal ka'bayn min al izar fa huwa fi nar wanda yazo mutlaqan sai dai in zaka ce za a dauki al mutlaq al muqayyad hmm. a ce to shi ma wannan inda ake nufi ana nufin wanda yake ba ya hoya ladin ba to amma mutum ya ce shi ba ya girman kai ba ne ya tsarkake kansa hmm. waye zai tsarkake kansa a wajen Allah a malam yaya kokari Allah ya sa uhm, to addu'a ce Allah ya amsa addu'a ka amin almajiri ne yake yi wa mai gidansa hidima sai ɗansa ya samu rashin rashin kai rashin me rashin lafiya sai ya nemi in je in kula da shi malam in naje na kula da shi zan samu lada eh, eh, ka kula da musulmi za ka samu lada in liman ya taho ana iya ta da ikama ko kuma sai ya shigo ya tsaya don na ga wani masallacin kafin liman ya tsaya a wato sai ta da ikama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana ta da ikama idan bilal ya gan shi ba ma sai ya tsaya a mukaminsa ba saboda ka duk wanda aka yi daɗe ne babu laifi amma dai ba a ta da ikama sai tukuna an daidaita sahu ba a ta da sallah sai an daidaita sahu amma ta da ikama din in aka ga liman ma za a iya taso mata da ikama kafin ya tsaya a bigiransa na'am na'am na'am wani ya ji ya gaya mun dan ba na ji gaskiya eh lokacin da kake ɗaukan niyyar azumin kana cikin hayyacinka da kake ni ɗaukan niyya sai ka ji amma dai kana cikin hankalinka shikenan babu komai azumin ka yayi insha Allah alaikum salam wanda ake cewa liman ya jira ko kuma kamar liman ya yi ruku'u sai ji mutane sun shigo sai dan tsawaita eh babu laifi babu laifi yana daga cikin taimako akan aikin alkhairi waɗansu malamai sun tsananta sun ce liman ya yi shirka saboda ya yi aiki ba dan Allah ba <laughs> sun tsananta imamul khattabi haka ya ce ya ce liman ya yi shirka don ya yi aiki ba don Allah ba to amma wannan gaskiya an tsananta ya halatta tunda an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita karatu a sallar azhar har sai ya ji baya jin karar tafiyar eh, wato karar kafafu suna shigowa masallaci hmm. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yakan so ya tsawaita sallah amma sai ya gajarta ta saboda jin kukan uwa wadda take kula da yaronta to shi ma za a ce wannan yayi aikin ibada don wani mutum don yana daga cikin taimako a cikin aikin alkhairi taimaka ma juna a cikin aikin alkhairi to gaskiya tambayoyin za su yi yawa saboda haka sai dai ku hakura malam tambaya ga ita ta karshe saboda lokaci alaikum salam na'am ya ce yin ɗayan bid'a ne a cikin sifatu sala ya ce yin siga guda ɗaya bid'a ne guda ɗaya bid'a ne to wannan gaskiya sai na duba ba zan iya tana cewa Sheikh Nasir ya faɗi haka ba amma ya faɗi kan cewa yana da kyau mutum ya rinka cancanzawa tsakanin wadda aka rawaito daga Sayyidina Umar da Aisha da Ibn Abbas hmm? amma abin nan a ce yin lizimtar guda ɗaya da'a ne su Sayyidina Umar da suka tashi suka koya mutane guda ɗaya sun yi bid'a kenan idan dai har haka ya faɗa kuskure ne Eh, in har haka ya faɗa amma sai mun tabbatar sai mun tabbatar tukuna insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka